Hukumar alhazai ta ƙasa Allah ya taya muku bisa yadda kuke yi wa alhazai hidima. Hukumar alhazai ta ƙasa Allah ya taya muku bisa yadda kuke yi alhazai hidima. Tabaraka zul'ula dukkanin rahama daga gunka ne ta fito. Hukumar alhazai ta ƙasa. Ka yi mana agaji da dubin hikima ga abin da zan ambato. bayani zan yi kan alhazai da hukumomin suna himmato ka yi mani lamuni a dukkan lamarin yi wa muminai hidima alhazai ƙasa allah ya taya muku yadda kuke yi alhazai hidima ka kara dubin aminci ga wanda ya zo shi da dukkanin gaskiya rasulullahi wanda ya barna har da assalatu wassalamu ala rasulullah jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Barkanmu da sake saduwa a shirin haji kiran allah wanda hukumar Alhazi ta ƙasa wato national hajj commission of nigeria wacce aka fi sani da nakon ta shirya take kuma kawo muku a daidai wannan lokacin sunana fatima bolori idan ba a manta ba a satin da ya gabata mun kawo muku ci gaba da tattaunawa da muka yi da gogaggu masana aikin haji tare da ra'ayoyin mutane kuma kun saurari nasiha game da aikin haji mun kuma amsa wasu daga cikin tambayoyin matsalolin aikin haji a shirinmu na fatawa a wannan satin ma idan allah subhanahu wataala ya yarda za mu ci gaba daga inda muka tsaya لبيك Idan kana sha'awar zuwa aikin haji don sauke farali a ƙasa mai tsarki, amma babu halin biyan kuɗin a lokaci guda, to ga dama ta samu domin kuwa bankin Jais tare da hukumar aikin haji ta ƙasa da na jihohi sun zo muku da adashen gata don sauƙaƙe biyan kuɗin aikin hajji ta hanyar tarin kuɗi kaɗan-kaɗan kuma har ma a samu riba. Tsarin yana maraba da masu ƙananan sana'o'i, makiyaya, manoma ko iyayen da suke so su fara ma 'ya'yansu tanadin zuwa haji A hanzarta buɗe asusun ajiyar a kowane rashin bankin Jais ko ofishin hukumar hukumar alhazai mafi kusa don fara ajiyar. Za ku iya shiga tsarin ta hanyar yanar gizo ta www.hajsavings.jaisbankplc.com don ƙarin bayani a turo saƙo a info at jaisbankplc.com ko a kira sifili bakwai sifili takwas sifili shida uku biyar biyar sifili sifili ko kuma sifili bakwai sifili takwas sifili shida uku biyar biyar biyar biyar mahajjata Allah ya bada ikon cimma buri. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan zaure na tattaunawa tare da malamanmu magaza annabawa inda muke tattaunawa ko kuma muke jin darasi daga malamanmu akan hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuna biye da mu mun fara jin darasi daga babban malaminmu a sheikh tijjani bala kala rawi akan hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji tun daga tasowarsa daga madina har isowarsa makka yayin da ya fara gabatar da dawafin shi da kuma sa'ayin shi na farko a nan muka tsaya akramaka Allah ahlan wa sahlan assalamu warahmatullahi wabarakatuh malam ya mana bayanin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso makka da kuma dawafinsa da kuma sa'ayinsa daga nan sai me ya faru alhamdulillah sai ya da zango a bayan garin makka inda ya jira ranar alhamis takwas ga watan zulhajji ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hori sahabbai gaba ɗaya kuma a tashi a doshi mina ana tallabe ka gari ya rude kuma garin da da ba dama ka daga ka kira sunan Allah shi kadai za a yi kanka yau gashi gari ya cika da kiran Allah makka kenan manzo sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai suka doshi mina suka yada zango a nan ya sallar azahar la'asar magariba isha'i sallar asubahi amma azahar biyu la'asar biyu isha'i biyu amma magariba da asuba wannan an cika ta gari ya waye amma karfa ka tambayi me ake yi a wannan zaman zuwa wayewa gari to Allah fa ake kira mai karatu yana yi mai isigifari yana yi mai addu'i yana yi kowa da abin da ya dame shi guri ne na addu'a guri ne na amsa addu'a gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallama rana ta fito ranar juma'a ranar tara ga watan zulhijja annabi sallallahu alaihi wasallama ya miƙe sabai zuwa filin arfa saboda kiran Allah sun ma'afizu min haizu a fadon nasu ya kama hanya kuma sai arfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a filin arfa filin arfa dukkanin filin filin arfa ne malamai sun sa iyakoki da yawa kuma ba haka kawai suka sa ba da ka suka yi ba manzo Allah ya nuna cewa filin arfa dukkanin filin arfa ne ba sai ka je ka hau kan dutsen arfa ba kuma akwai yan uwa da wani zai je yana buƙatar gidaje masu yawa wani ya ɗauki dutse ɗora kan ɗaya ce Allah beni Allah wani benin Allah wani benin Allah wani eh, zai baka zai baka in a yi beni a gurin Allah ba wani abu ne abin da kafin ya bar duniya ya ce nan gaba za a samu mutane masu kiwon dabbobi hmm. ko takalmi babu a kafarsu hmm. suna gasar gini mai tsawo a nan annabi ya faɗa yau gashi a duba ƙasashen larabawa gini wane ƙasar hausawa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya je filin arfa ya tsaya filin arfa wani guri ne da duk musulmin duniya yake alfahari da wannan filin fili ne wanda in ka tsaya a wajen idan rana ta faɗi ka ji a ranka ma Allah bai maka gafara ba kai ba mutumin kirki ba ne kai waye Allah ya kirawo wanda ya fi ka sabo ma afala ya tubu na ilallah wa ya firuna an kira fir'auna ma ina ma zai dawo an kira cikiyan duniya ma ina ma za su dawo ba su dawo ba to balle kai sabo kake kai ba mushriki bane kai mai sabo ne a'a shikenan roƙi Allah gafara in kai dace kafin ka bi gurin Allah ya gafarta maka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya filin arfa ya yi addu'a ya yi addu'a nan ake sallar azhar kasaru nan ake sallar la'asar kasaru a nan ba a kiran sallah ɗaya iqama guda biyu kuma aka yi addu'a annabi ya yi addu'a amma za ka yi mamaki to annabi me zai ce eh yakan ce Allah ya man gafara kwarai kuwa rabbi gifirli wa tubali innaka anta kaza kaza kaza kaza amma an riga an yi masa inna fatahna laka fataha mubin li yaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ba ma da shi ake ba da mu ake in mun yi din muka ce Allah mun tuba zai gafarta mana babu rana da take zamewa bala'i ga shi dan irin wannan rana ta filin arfa yana ganin yadda Allah yake gafara mala'ikun rahama suna sauka Allah yana amsa addu'o'in bayansa da suka zo filin arfa shi dama addinin musulunci da ya taho kamar da ne magana da farko waje ne musulunci ya haɗa kai ba fari baƙi ba ko ɗan gari ɗan ƙauye ɗan birni a'a inna akramakum inda Allahi a taƙaƙu Allah sai ya haɗa mu a sallar asubahi muka yi jam'i a nan ake gane wanda ya mutu a nan ake gane wanda ya latti a nan ake gane wanda ya tafiya sallar hmm. asuba an fita sai ya sake haɗa mu a sallar rana hmm. waje an nan laila libasa jiya hmm. waje an nan hara ma'asha gari ya waye an fito neman arzikin Allah a nan ake gane wani ya zo cin kasuwa a wani ya tafi wata kasuwar a wani ya baza kayan kasuwa sai muka sake haɗuwa a la'asar sai muka yi jam'in la'asar to ita kuma la'asar tana da wani karfi ba a so a yi sakaci da jam'i a lokacin sallar la'asar tana da girma a gurin Allah daga nan sai sallar magarba aka sake haɗa kanmu dai sai aka sake haɗa kanmu a sallar isha'i kuma rana ta faɗi kuma duk abin da mutum yake kuma ya kamata ya nemi iyali to alhamdulillahi sai Allah ya haɗa mu a sallar mako ta ranar juma'a wanda duk limaman masallatai na gari su taho wajen limamin juma'a shi kuma limamin juma'a ya gaya wa malamai me ake ciki a wannan satin ko a wannan wata na kirki ko mara kirki ya hudu ba kowane malami ya ɗebi abin da ya ɗiba a cikin kunnensa ya tafi gida to da shekara ta yi sai ya haɗa mu a sallah ta azumi bayan mun sha yunwa mun ji kishirwa sai muka zo karɓar lada a filin idi to da sallah ƙarama ta wuce mu dai duk a gurin sallah ba shi duka sai ya haɗa mu a sallah idi babba hmm. sallah haji arfa hmm. to nan kuma duk wani limamin duniya da na jima'a da na unguwa da wani malami ya zo ƙarƙashin ambrela ta limamin arfa duk da ba abin limamin arfa din sai a dan guri ko wace hema akwai limami hmm. saboda an yi yawa ba kamar da ba to a irin wannan guri Allah ya haɗa kan musulmi waje guda to duk wanda ya rabu shi ya ga dama ya rabu kai kuma kar ka yi abin da zaka fita daga cikin jama'a kar ka saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in kai in an hau kanka to kar ka fushi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan arfa ya yi kuɗi ba mai zafi mai sanyaya jiki a nan Allah ya saukar da alyawma akamaltu lakum dinukum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan aya da ta sauka daga cikin sahabban annabi akwai waɗanda suka tabbatar muna tsammanin wannan rana fa annabi yana nema ya mana ban kwana da duniya akwai alamar manzo Allah ba zai sake dawowa gurin nan ba cikin su akwai sayyidina Umar mm. har yayi kuka ya tabbata saukar wannan aya ai wani bai hudi ya tambayi annabi ce ya ice ya abar kasim mm. akwai wata aya da ta sauka a ciki a gare ku da mu ne yahudawa ta mm. sauka a gurin mu da mun yi idi da mun yi biki yace wace ce yace al yawma akmaltu lakum dinakum kaga wannan bai hudi fa kenan to balle kuma musulmi to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da rana ta fadi bayan huduba da yayi ba mi magana huduba ba mm. huduba da yayi kuma rana ta fadi garo kuma aka to muzdalifa mm. inda aka yada zango mm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magariba ya sallar isha'i kamar yadda ake yanzu kuma aka yi ta ambaton Allah a wajen aka yi ta ambaton Allah aka yi ta ambaton Allah aka yi ta ambaton Allah kuma aka dan kwanta aka dan huta sai da gari ya waye aka yi sallah asuba manzo Allah ya hau dabbasa aka doshi wajen jifa to alhamdulillah to uh, jaba anan muka kawo karshen wannan darasi na wannan satin tare da babban malamin mu Sheikh Tijani Balaka da Rawi sai kuma idan sati na gaba idan Allah ya kai mu za mu ɗora a kai a madadin shi Sheikh ni Isa Ibrahim da yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك Eh, idan mutum ya yi adadin dawafin da ya yi biyar ne ko shida ne uku ne ko hudu ne to yaya zai yi yaya zai yi za mu kiyasin sa akan sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce idza saha ahadukum fi salah falam yadri kam salla a salla thalathan am arba'an falyabni ala al-yaqin thumma liyasjud ba'da salam idan mutum yayi sahu ya rafkanwa a cikin sallah bai sani ba raka'a uku yayi ko raka'a hudu to ya gini akan yakini, sannan ya sujada bayan sallama wato me yakini shine tabbas idan kana shakka uku ne ko hudu kaga uku ita ce tabbas shakkar akan hudu ce in kana shakka biyar ne ko shida biyar ita ce shakka ita ce tabbas shida shakka ce to sai ka gina akan yaƙini saboda haka sai ya ya ɗauka cewa biyar yayi sai ya yi na shida ya yi na bakwai kuma ba shi dawafi ba a yi masa sujudu sahu bayan masa sai da rafkanuwa sai dai kawai sai kai a wannan ginawar da mutum ya yaƙini domin ya zamanto cewar yana da nutsuwa akan cewa adadin da ya yi ya cika bakwai ɗin wani irin ibadu mahajjaci ya kamata ya shagaltu da su ranar arafa ranar arafa kamar da muka sani rana ce mai girma babu rana kamata saboda tana cikin waɗannan kwanaki goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin alheri a cikinsu shine ya fi a cikin dukkan waɗansu ranaku na duniya to musamman kuma ga wanda yake a filin arafa wanda yake a filin arafa yana cikin mafi kyakkyawan waje sannan kuma yana cikin lokaci mafi kyau kuma yana cikin cakuduwa da ibada mafi kyau ita ce ibadar aikin hajji zamantowa a wannan waje to ibadar da mutum ya fi cancanta ya shagaltu da ita shine ibadar zikiri da addu'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu du'a du'a yawmi arafa addu'a da tafi kowace alheri ita ce addu'ar ranar arafa annabi sallallahu alaihi wasallam fa muka kula ya jinkir ya gaggauta sallar la'asar da ya gaggauta sallar azahar da la'asar ya yi su a farkon lokacin azahar domin ya sami isasshen lokaci da zai mayar da hankalinsa akan addu'a a cikin wannan daga lokacin a cikin wannan yinin zuwa faduwar rana to abinda yadda abinda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan yi din shine addu'a mm, addu'a kuma addu'a da tafi kowace ta ce addu'ar da ake da zikirin hailala zikirin tahlil la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ba wai wannan kaɗai mutum zai yi ba tunda akwai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana idan mutum ya yi sallah yana neman biyan bukata to ya yabo ga Allah ya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ya gaya ma Allah bukatarsa to haka zalika wannan ma yayi ta wannan zikiri na la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya addu'a ya ta addu'a ya ta maimaita Abdullahi ibn Umar aka ruwaito kan cewar zamansa gabaki ɗaya da yake yi a Arafa addu'a kawai yake yi yana rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam wa antal a'azzul akram to dukkan in mutum ya samu irin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito yana yi a halaye daban-daban kamar wanda malamai suka tattara kamar littafin addu'a na Sheikh Said ibn Wahab al-Qahtani da kuma sauran da littafai da aka tattara na addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya rinka karanta su to sannan <clears throat> an ruwaito daga waɗansu tabi'ai yin karatun alkur'ani a wannan rana wanda karatun alkur'ani ya daga cikin abubuwa masu falala sosai musamman Allah ya sare ma mutum ya saukar alkur'ani a wannan rana domin kamar yadda aka ruwaito daga hadisin Jabir ibn Abdullah cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ah, ya ce afwan daga ana hadisin Anas ibn Malik cewa yayin kowace khatmar alkur'ani akwai addu'a mustajaba to kaga mutum ya samu ya yi hatmar alkur'ani da zai samu addu'a mustajaba kuma ya yi ta a lokacin arafa lokacin da allah maɗaukakin sarki yake kirari ga bayinsa yake amsa addu'a kaga haske ne akan haske eh, to kuma daga cikin ayyuka waɗanda suke muhimmai a wannan rana wanda yawanci mutane ana gafala daga gare su shine kame harshe da kame gani mm, saboda bari ne shi yawanci ba a su. amma ya zo a cikin hadisin aisha radiyallahu anha cewa wannan rana ce da duk wanda ya kame harshensa kuma ya kame ganinsa daga abin da bai halatta ba to Allah zai yafe masa zunubinsa to kaga wannan ya nuna alhazai a wannan rana bai kamata su shagaltu da yawace yawace ba yawace yawacen nan shine zai sa ka je ka ga abin da bai halatta ka gani ba haka zalika bai halatta kada alhazai a wannan rana su shagalta da hira domin a cikin hira din ne zaka saki harshenka ba za ka ankara ba sai ka ka shiga cikin wato mutuncin dan uwanka ka shiga cin naman wani ko ka shiga yin kakaci da bai dace ba ko magana ta karya wanda idan duk baka yi wannan ba ka kame shi kansa sadaka ne ga kanka domin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin Abi wato ka kame sharrinka daga dan uwanka shi kansa wannan sadaka ce da kake ma kanka اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد shin za ka iya amfani da asusun ajiya na aikin hajji ka yi wasu ma'amuloli na daban a'a ba za ka iya yi ba shi an yi shi ni domin aikin hajji ajiyar aikin hajji kaɗai za ka iya yi a cikin shi za ka iya cire kuɗin da ka ajiye a cikin asusun adashin gata duk lokacin da ke bukata ko duk lokacin da bukatar hakan ta taso a'a shi an yi shi ne domin mai ajiya ya samu ya sauke nauyin faralin aikin hajji ajiyar da ka yi a nan ana kyautata stan za ka yi amfani da ita ne ba domin komai ba sai domin aikin hajji amma idan wata bukata ta taso mai karfi za ka iya rubuta takarda ga hukumomin kula da jin daɗin alhassai za a duba wannan matsala kuma za a iya ba da umarni domin a baka kaso daga cikin kudaden nan amma irin cire wannan kuɗin ba zai wuce so ɗaya ba ko so biyu a shekara kana so ka bude asusun adashin gata na aikin hajji amma sai ya zama baka da namban katin zama ɗan ƙasa ko kuma nan babbai ɗaya ta tantancewa ta banki to kamar yadda aka sani cewa a tsarin mu'amalar banki ba za a iya buɗe maka kowane irin asusu ba sai ka tanadi nambar bai ɗaya ta tantancewa ta banki amma idan ka zo baka da ita za a iya za ka iya zuwa da bayananka a yi maka wannan namba sannan a buɗe maka asusun adashin gata za ka iya kuma tuntuɓan hukumomin da suke kula da eh, rijista ta katin zama ɗan ƙasa domin a yi maka wanda yanzu kusan ko'ina akwai wa'annan reshen wa'annan hukumomi da za ka iya yin wannan kati a cikin sauƙi. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن mun shigo gari domin jin ra'ayoyin waɗanda suka taɓa zuwa aikin haji da waɗanda ma ba su taɓa zuwa ba shin ya suka ji ga waɗanda suka taɓa zuwa waɗanda ba su taɓa zuwa ba kuma menene fatan su sai a biyo mu Salamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Eh, ya sunanki? Sunana Humaira, Humaira Abdullahi. To um, Hajiya Humaira, kin taba zuwa aikin haji? Ina eh, taba zuwa aikin haji. To yanzu duk da cewar kin je menene fatanki a game da aikin haji? Gaskiya fata na ina son duk shekara an ke zuwa na dinga zuwa aikin haji. Kuma ki aikin haji? Mai albarka ba. haka mm, to mun gode to hajiya ya sunanki sunana hadiza tijjani to hajiya hadiza tijjani kin taba zuwa aikin haji a'a ban taba zuwa ba to um, kina da menene fatanki ina fatan in je aikin haji insha Allah kuma a fatan nan naki da kike yi akwai wani tanadi kuma da kike yi a lokacin da kike fatan zuwa din Eh, ina yin tanadi insha Allahu dan a yanzu haka ma akwai wani asusu da na ji Jaiz Bank sun bude na mai niyyar zuwa aikin haji ya ringa zuwa yana saving da kadan kadan har Allah ubangiji ya ba shi iko da damar zuwa to kin fara kenan kin bude eh insha Allah to um kina ga yadda kika fara haka din zai kai ki kamar wani tsawon lokaci kafin a ce kin je eh to ya danganta da shi samu na Allah ne idan Allah ya kawo wata hanyar da zaka samu dama ka yi abu cikin lokaci zaka yi shi amma da yanzu sannu a hankali ne to kamar me ke son gani idan kin je aikin haji eh to fata na da idan na je aikin haji in je in sauke farali in je ka'aba sannan in yi dawafi kuma in je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم لبيك jama'a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai kuma sati na gaba idan allah mai kowa mai komai ya kaimu ni fatima bolori nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Allah ya taya muku bisa yadda kuke yi wa alhazai hidima.